yi abu na ɗauka kamar sun ƙara ƙarfafa alaƙoƙin da ke tsakaninsu kama bambancin sunaye da bambancin jagorori bai sa suka ƙi gamuwa da junansu ba wajen masaya husa'u saboda abubuwan da ake gani kamar masaya husa'u ne suke ƙara ƙarfi kuma da raunin da ake samu na ƙasashen musamman a ɓangaren burkina faso da ɓangaren mali kana ganin kasashen suna ta ƙara raunana kuma cece ce ya yawa na siyasa da cece ce ma tsakanin talaka da gwamnati ko a ce ma rashin yarda kuma da matsaloli eh, wanda aka rika samu na kabilu a cikin wannan kasashen yana ga wannan abin shi kuma sai ƙara musu danko to yadda ake ciki a yau ya za a iya kwatanta tasirin Eh, kamar sojojin kasashen waje da ke jibge a kasar mali burkina faso da ma waɗanda ke nan nijar kasan in ka ɗauki kamar yankin mali sojojin da ke da kwai da duka dakarun da ke da kwai aikin su ba iri ɗaya ba manhohin su ba iri ɗaya ba wasu suna wakiltar kasashen su ne wasu suna wakiltar wasu ƙungiyoyi wasu suna wakiltar majalisar ɗinkin duniya kuma kamar yadda na ce muka irin aikin su ma ba iri ɗaya ba in ka ɗauki ƙasa kamar burkina faso tabbas akwai dakarun horon shi mai abin da ke zamana da su can da farko bamban yake da matsalar da yau burkina faso ke fama da ita kamar irin dakaru ne na barkan wanda suke cikin nijar in ka diba tun da ka ga zaman da suke zaman ita wannan ƙungiya ne ta barkan ba ƙasar ba ne ta kawo su don kawai ta shiga musu yaƙi a'a saboda basu wani tsarin su na bai daya bisa yankin kasashen na sahel suka diba wace kasa ta yi zama tsakiya kasar nijar ce to suna son su aje kayan su nan to ga yanda za a ku aje kayan ku ka ga yanda suke haya wurare da wasu abubuwa wani abin da ke zama bako shine yadda aka fara fuskantar hare-haren ta'addanci a yankuna irin su karkarar dogon dutse ni abin da na dauka kamar hanya ce ke gare su daga najeriya zuwa yankin mali inda suke zuwa watakila suna samun horo ko kuma suna zuwa suna masaya wasu sa'o'insu idan aka yi katari bisa wannan hanyar tasu aka gamu da uh, wasu uh, sojoji ko dakaru masu uh, patrol to ana iya sai a yi artabu in aka yi da artabun waɗanda suka tsira su wuce me kake ganin zai iya zama mataki na dakile waɗannan hare-hare da ake fuskanta a kwanakin nan no ni ina ganin ƙasashe dole su da kansu sai sun ɗauki mataki banda mataki na bai ɗaya a matsayi na ƙungiya ko a mataki na yanki ƙarfafa ƙasashe eh, yana da mahimmanci kwarai kuma um, dole ya kasance Eh, husa'o'i wa'anda ke da kwai cikin kasashe ka a su a bayyana ma juna su wannan abubuwan su yana da da mahimmanci kuma yana iya taimaka kwarai da aniya da yadda ake tsammani kuma manya-manyan tarurruka da manya-manyan hirarraki da manya-manyan takardu a ita cikawa sai an maida shi gehe saboda inda ana son a magana ce abun to sai an yi shi kamar ana yi bisa maganar tattalin arziki bisa maganar yaƙi da talauci